Saleh ya kara da cewa wata kididdiga ta kasa na nuna cewar mutane na rayuwa cikin ƙangin talauci a Najeriya. sannan ya ce mutum 86 suna ƙangi akan talauci in ji hukumar MBS. To gaskiya wannan bincike da MBS ta yi ta gano wannan adadi gaskiya yana da tsoratarwa. Mm. kuma a wannan adadi miliyan 80 da wani abaka wanda suka fi samun kaso mai tsoka ita ce jihar Sokoto. Mm. Su samu kaso mai tsoka a cikin wannan adadi. to gaskiya abin sha'awa shine ita shi yankin arewa gaba ɗayansa arewa maso yamma arewa ta tsaki da arewa ta gabas ta sha samun tasku da tasgaro tun daga dawo demokradiyya tara zamanin shugaba olusegun obasanjo ya dau matakai akan kwastan a tauye shigo da ababe da dama hmm. a cikin gari kwastan za su rari mutum a guji su kwace masu dukiya hmm. su je su su fasa su kwashe dukiya kuma bugu da kare filayen jiragen sama da dama suka daina jiragen kasashen wata suka daina tashi daga wannan filin jirgin sama ya ce tun dawowar siyasa zuwa yau musamman a mulkin buhari dan arewa ya shiga kunci da rashin aiki da batara da ya juya kan yadda ake kashe mutane a arewa ya ce an yi shiru a kan zancen babu wanda ya tanka inda ya ce ran ɗan arewa a wannan gwamnatin ba a bakin komai yake ba to banda yan jarida irin ku da kuke fito da abubuwa sarari kan cewa ga ta'annatin da ake a mutanen arewa mazauna kudancin ƙasar nan fa amma gwamnati ba za ta taɓa bincika ba a ba da sanarwa cewa gashi gashi abin da yake faruwa kar ka manta akwai harira da mijinta da 'ya'yanta tana da tsohon jiki aka make ta a yankin kudu maso gabas din aka kashe ta amma zancen kamar an shuka dusa. zancen ya bi ruwa ya bi iska ko ta shi ba a yi bugu da ƙari kar ka manta cewa ko wasu manoma a yankin borno wanda 'yan ta'adda suka kashe da suka suka gutsure kansu suka ɗora a gadon bayansu wajen mutum ko ashirin ko talatin na manci adadin su aka kashe su amma shugaba muhammadu buhari bai je wurin na bai ta'aziyya to irin waɗannan abubuwa za ka gani ran ɗan arewa a gaban wannan gwamnatin ba komai ba ne ba shi da kima ba shi daraja A ƙarshe ya ce mafi yawancin waɗanda suka fito zaben takarar shugaban ƙasa ba su da manufa da za ta kawo ƙarshen matsalolin da ake fuskanta a ƙasar nan. Daga Abuja, Zainab Laraba Muhammad.